This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana sarfi Hashin Gumel tare Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Talata biyu ga watan Afrilun shekarar da da hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu labarai. To sarfilu kungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ta faɗa a yau talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe bakwai daga cikin ma'aikatanta a Gaza. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da taron gaggawa don tattaunawa akan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. A jiya Litinin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce za a hana kafar Aljazira watsa shirye-shiryen ta daga cikin Isra'ila. To kanan labaran duniyan kenan. A yau aka rantsar da matashin sabon shugaban ƙasar Senegal wanda matasa suka mara baya samu nasara kwanaki tara bayan fitowa da gidan yari. Ko menene dalili? Saboda su wannan jam'iyyar nan jam'iyya ce ta matasa wanda matasa suka kafa suke mata jagora su ne cikinta kuma waɗannan matasan suna da hangen nesa ko ba su da kwaɗayi. Duk akan batun siyasar za ku ji irin faɗi siyasar da aka sha kafin wannan nasara ta zaɓe a ƙasar Senegal. if Makisa had stayed longer, he might have given rise to a coup d'etat. Look at the other countries around, around Senegal. Idan Makisa ya ci gaba akan mulki, hakan zai iya haifar da damar juyin mulki. dubu sauran kasashe da ke kusa da Senegal a yammacin Afirka. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki da zai duba hawa farashin kayayyakin amfanin gona a daidai lokacin da ake azumin Ramadana. sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana albarkacin wannan wata mai alfarma na ramadan za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa to amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ko WCK a takaice ta faɗa a yau talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe bakwai daga cikin ma'aikatanta a Gaza kuma nan take ƙungiyar ta dakatar da ayyukanta a yankin. A wata sanarwa da WCK ta fitar ta ce ta kammala kai tan ɗari na abinci a wani rumbun ajiya da ke da'yar albala yayin da wani ayarin motoci masu sulke guda biyu ɗauke da tambarin ƙungiyar ke barin wurin harin ya auku. Ƙungiyar WCK ta ce harin ta sama ya faru duk da cewa ta sanar da sojojin Isra'ila game da tafiyar. Daga cikin waɗanda aka kashe har da wani ba Falasɗini, da 'yan ƙasashen Australia da Poland da Birtaniya da kuma wani ba Amurke mai fasfo ɗin ƙasar Kanada a cewar ƙungiyar. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa a kan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai a kan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. Harin da aka kai a jiya Litinin ya kashe akalla mutane bakwai ciki har da manyan masu ba sojoji shawara a cewar rundunar tsaron Iran. A wata wasiƙa da ta tura jiya Litinin, jakadiyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Zara Ershadi ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya tattauna a kan abin da ta kira mummunan saba ƙa'ida, da kuma kiyaye aukuwar ayyukan da za su iya jefa ofisoshin diflomasiyya cikin haɗari nan gaba. Isra'ila dai bata ce komai ba game da harin. Jakadan Iran a Siriya Hussein Akbari ya yi Allah wadai da harin. A jiya Litinin Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce za a hana kafar Aljazira watsa shirye-shiryenta daga cikin Isra'ila. Da safiyar jiya ne Majalisar Dokokin Kasar ta zartar da kudurin dokar da ta ba gwamnatin damar rufe kafofin yada labaran kasashen waje da take ganin sana barazana ga tsaron kasar. Matakin wanda ya samu amincewa da tazarar kuri'u saba'in ko da yake wasu su goma sun ki amincewa da shi. Ya ba Firayim Ministan Ƙasar da Ministan Harkokin Sadarwa ikon rufe kafafen yada labarai na ƙetare da ke Isra'ila idan suka ga za su iya kawo barazana ga tsaron ƙasar. Dama a baya na Tanyahu ya sanar da cewa zai sake farfado da kokarin rufe kafar yada labaran ta aljazira a cikin Isra'ila. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jima ba, Maryam za ta sake da mana da karashin labaran duniyar. Amma kafin nan a yau ranar Talata ne aka rantsar da sabon shugaban ƙasar Senegal Basir da Maya Faye, wanda matasa suka mara baya samu nasarar zaɓe kwanaki tara bayan fitowarsa da gidan yari. Cikin manyan baƙin da suka halarci rantsarwar har da shugaban Najeriya, Babban ta sashen Hausa Grace Alheri ta zanta da Dr. Usman Bugaji kan wannan batu kan kome dalilin da ya sa matasa suka zaɓe shi. Saboda su wannan jam'iyyar nan jam'iyya ce ta matasa wanda matasa suka kafa su ke mata jagora su ne cikinta kuma waɗannan matasan suna da hangen nesa ko ba su da kwaɗayi ba su da hadama irin na wasu ƙasashen kamar namu da na Najeriya. Akwai waɗanda suke bayyana cewan sabon shugaban kasar nan ba lalle zai yi gaban kanshi a shugabancin kasar ba a siyasance shi usman sanko ne zai zama shugaban kasa to ai babbancin su fa ba yawa ki tuna tare suka tashi tare suka jam'iyyar nan abokai ne na kud da kud ba maganar eh usman sanko shi ya gaba amma aikin gashi ba basiru don ki san da suka shaku 'ya'yansa uku daga cikin 'ya'yansa namiji da ko wanda ya sa mu suna Usman Sanko don ki san haɗa suke kamar ka ce gida ɗaya suka tashi gida ɗaya suke saboda haka abokai ne na kud da kud kowane da cikin su ya samu ba wanda zai ba tare da wancan ba shi Usman Sanko ya fi shi kamar gogewa a shiga siyasar saboda shi ya je majalisa har sau biyu ne ko sau uku bana iya tunawa yanzu amma dai na san fiye da sau ɗaya kuma ya taɓa wato shugaban gari saboda haka yana da gogewar da bayan za a yi gwamnati ba tare da shi ba duran zai ba shi wani abu ne zai ba shi prime minister ne zai sa shi wani abu ne duk wannan kuma daga baya za a yi amma ko an ba shi mukami ko ba a ba shi mukami ba tare suka haɗa wannan jam'iyya tare suka yi gwagwarmayar nan ta samun wannan zaɓe saboda haka tare za su yi mulki ni ban ga wani abu da za a damu da shi ba akan wai Usman Sanko zai rika ce mashi ika eh, za a ah, to tare da shi da Usman Sanko duk ba tare suka yi ba meye bambancin su a tunanin su a aikace a gwagwarmaya a komi ai wannan ma wajibi ne a ce sun haɗu ni abin da nake gudan musu shine Faransa ba za ta su zauna lafiya ba. Bisa wani dalili eh, Profesa? Saboda ai in kin lura shi Basiru Faye da shi Usman Sanko suna da aƙidoji wanda suke kowa ya san su waɗanda na farko ba sa son harka da ƙasashen yamma sai abin da ya zama lalura da faransa da da da amerika da da makamantan waɗannan ƙasashen duk suna son su kau da ragamar mulkinsu da yadda ake kallon daga waɗannan ƙasashen to kin ga in za su gina tattalin arzikin su ma'ana za su karkata wajen china da wajen rasha da wajen sauran kasashe kila na laraba waɗanda ba su da ra'ayin tafiya da da waɗannan mutane to kuma kin ga wannan ba ƙaramin lahani ba ne ba ga tattalin arziki na irin su a faransa da amurka kuma yadda muka san su ba za su su kyale su ba amma idan matasan ƙasa sun haɗa kansu to ba yadda suka iya kamar yadda ake gani a mali kamar yadda ake gani a niger kamar yadda ake gani a gini ai faransa din ta yi ta yi ta yi amma ne kasar baki ɗaya ta haɗa kanta wuri ɗaya to wannan shine zai musu magani Dr. Usman Bagaji kenan a wasu da Grace Alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga madam ta mana da karashin labaran duniyar. A yau Talata ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da ministan harkokin waje da na tsaron Faransa a zaman wani bangare na ziyarar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta kunshi tattaunawar goyon bayan Ukraine da kuma hana bazuwar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. A yau ɗin kuma Blinken zai tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Bayan haka ana sa ran babban jami'in diflomasiyyar na Amurka zai bayyana goyon bayan Amurka ga hukumar bunƙasa ilimi da al'adu ta UNESCO yayin da zai tattauna da babbar daraktar hukumar ta UNESCO Audrey Azule. Amurka da Faransa na daga cikin manyan masu goyon bayan Ukraine a cikin shekaru biyan da Rasha ta kwashe tana mamayar makwabciyar tata. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce kokarin samar da zaman lafiya a haiti shi ma wani batu ne da za a tattauna a kai tsakanin amurka da jami'an faransa wani ɗalibi ɗan shekara sha biyu ya mutu wasu biyu kuma sun jakkata bayan da wani a ajinsu ya buɗe musu wuta a wata makaranta a kudancin ƙasar finland a yau talata harbin dai ya faru ne a birnin vanta yayin da ake ɗaukar darussa a makarantar wanda ake zargi da yin harban da aka bayyana cewa ɗalibi ne ɗan shekara sha biyu ya gudu da kafa amma daga baya aka kamo shi ba a dai bayyana halin da ɗalibai biyun da suka jakkata suke ciki ba a halin yanzu. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla bayan shafa watanni ana muhawara da rikicin siyasa da ya haifar da yunkurin shugaban Macky Sall mai barin gado na jinkirta zaben Senegal. Kasar ta samu nasara, zaben da ya gudana cikin kwanciyar hankali da sahihanci da gaskiya. An zaɓi sabon shugaban ƙasa kuma an rantsar da shi a yau talata. Wasu na ganin abin da ya faru a ƙasar Senegal na iya zaburar da wasu a yankin kudu da Hama da Sahara. Ga fassarar rahoton shugabar ofishin murya Amurka a Nairobi, Mariam Diallo. da alama tashe-tashen hankula na 'yan watannin baya-bayan na ƙasar senegal sun fara disashewa da mai gurbinsu da fatan ganin an da martabar senegal a matsayin wata fitilar dimokuraɗiyya a yankin barista abo bala shugaban cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da dimokuraɗiyya a afirka ya shaida murya amurka cewa watakila nasarar da senegal ta samu ta taimaka wajen sauya salon juyin mulkin da sojoji suka yi a yankin idan makisal ya ci gaba akan mulki hakan zai iya haifar da damar juyin mulki dubi sauran kasashe da ke kusa da senegal a yammacin afirka mun ga yadda sojoji suka hamɓar da gwamnatocin farar hula Abinda Ibrahim Diallo ke ji kenan wanda ya kafa FNDC kungiyar kare demokaradiyya da 'yancin bil'adama a Gini, kasar da ta fuskanci juyin mulki kwanan nan. Diallo ya shaida murya Amurka darasin demokaradiyya a ƙasar Senegal. Euh, Ina ganin tsarin zaɓe a Senegal ya ba da ƙarfin gwiwa da ƙwararan hujoji ga masu fafutukar tabbatar demokaradiyya a Gini da sauran ƙasashen yammacin Afirka. su ce babu wasu hanyoyi da za a bi sai hanyar demokuraɗiyya don samun kwanciyar hankali da ci gaban ƙasashenmu. Diallo ya ce shi da sauran mutane na fatan gwamnatin mulkin sojan da Mamadi Dambu ke jagoranta, wanda ya hamɓarar da shugaban ƙasar gina Alfa Kwanda a shekarar 2021, nan ba da jimawa ba za ta shirya zaɓe, amma hakan bai taɓa faruwa ba. Prince Michael Ikoso shi ne shugaban jam'iyyar United Socialist Democratic Party a ƙasar Kamaru, Kasar da shugaba ɗaya ke mulkin ƙasar sama da shekaru arba'in. Um, Mun samu koma baya da yawa ga tsarin mulkin gwamnatin ta yanzu, kamar yadda 'yan Senegal suka tashi suka ce za mu bi burin jama'a kuma za mu bi tsarin dokokin ƙasa. Ina kira ga 'yan Kamaru musamman matasan Kamaru, irina da sauran jama'a, da su je su yi rajista domin jerin zaɓuka masu zuwa. Ikoso mai shekaru 48 yana fata wata rana zai maye gurbin shugaban kasar Bolivia mai shekaru 91 daya daga cikin shugabannin da suka fi daɗewa kan karigar mulki a Afirka. Yana taya al'ummar Senegal da zaɓaɓɓen shugaban kasar Basir Dumaye Faye murnar nasarar da ya samu a zaɓen da aka gudanar a baya-bayan nan biyo bayan rikicin siyasa da shugaban kasar Macky mai barin gadoyi na rashin nasarar ɗage zaɓen. Faye ya doke abokin hamayyar jam'iyyar mai mulki Ahmadu Ba a zagayen farko da kashi hamsin da hudu cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu a nan Washington DC a na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu na safe yanzu kuma sai shirin shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. noma jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni muhammad hafiz baballe ke gabatarwa a jamhuriyar Nijar farashin kayan marmari da aka fi sani da kayan gwari ya yi tashin goron zabi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan da jama'a ke matukar buƙatar samun irin waɗannan kayayyaki domin buɗe baki. Nijar kan shigo da kayan gwari ne daga ƙasashen gabar teku irin su Ghana da Cote d'Ivoire da Najeriya da jamhuriyar Benin da kuma Togo. Abin da ya sa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki ke danganta hawa farashin da matakin rufe iyakoki da kungiyar ecowas ta ɗauka a washe garin juyin mulki da aka yi a bara a kasar kamar yadda wasu masu sai da kayan gwara a birnin yamai suka bayyana wa wakilin musulmin barma sunana ya kuba a sunana mai sai da lemu da banan a wannan birnin yamai a halin yanzu kan masarufi can da an kai lorinta da ghana ko kwadjibuwar hanya da ake dauko a sankwai sai niger to yanzu da an ka samu cikin wannan abun an ka tsaida an ka rufe bododi yanzu sun kawo can motoci na gane ko kwadibar su tsaya bakin boda sai a azo ta jirgin ruwa ta tsallako sannan su ko motocin nijar da wanda aka kama ta sai su tarba kun ga an kun ga hawa eh, ga kuɗin kawo ta nan kuma su an hau ruwa a tsallako da ita su kuma su tarba da ga wani dan kashe-kashe da sauransu da sauransu eh aka hanya shi yasa gani ta gaba ɗaya banana ta tashin gwamnan zabo tunda can farko abin da muke sayan karton banana kayan ai juyin mulki shekka goma ko sha ɗaya yanzu sai ta kai wata jikka ashirin ɗaya babu in kalli su haki nan abin da ka sayi jikka goma sha ɗaya ko sha ko goma ya kai kusan jikka ashirin kina ganin dole ka in ka zo gari sai ka ƙara kuɗi. nawa kilan banana yake a yau to a yau dai shika guda nake sai su biske in mun kalisa sun ce muna 18 kilo a cikin karton mai amma mun ta muka auna sai mu samu 17 kilo edemi iyi kina ganin din baka sai da ta ba jikka jikka duk iyakarta an ka sai da kasa ga jikka to shi a bakin kudin mai gida za su zo wa kafin a shiga yanayin na juyin mulki eh, nawa kilo yake kilo ana isa mu 140 muna sai da shi 140 wani wuri 130 eh to lemu shi wanga lemu na Najeriya bai da firi hanga ana isa mu shi katsan kilo ko ku dala ɗari lemu na zai iya sha Allah. Shi kuma lemu irin na wajen agadas fa. To eh, shi lemu irin na kasa kwanan ba lokacin da azumi zuba to yana da sauki amma ba mu sani ba ya ƙari na ko ko yalla su masu rike abin su ne saboda su ce mu rewa nan watan kwanakin ba vendi mu ki sayan karton banana eh, eh muka sayan karton lemu amma haka lemu ga abistar mun saman tarko ta jika 30 da wani so shi banda kuɗin kaya kaya eh, kuma mun sai mun ka auna ba mu muna iya samun kilo 42 ko 40 dan wani abu kaga kenan mun kalli su ba mu sai da shi jika jika ba ba a san ba ko za mu ci wani abu sai akwai wanda ga lalacewa kafin azumi ya zo ko kuma eh. a dauka akan irin su barawar haka eh. nawa kuke sai da kilon shi irin wannan lemu na agadis eh to duka duka baran nan dai bai wuce 140 130 hamsin bakin tsada shi kenan bisa ga bara eh amma haka na an waye gari ga hijika yake to su waɗannan kayayyaki akwai su a wadace a kasuwanni ko akwai su dai ba kwai ba saboda kasan mu yan gwari in su haka ana so ko da akwai kayan ba su kawo su ya ake so sai dai su dan kawo kaɗan da ai mun za a yasa shi su ce babu kuma gobe sa ka wasu zaka sun kawo wasu don su ta ce su ta tsada abin da idan su samu more abin e. a jimilce gaba daya yaya za a iya kwatanta yanayin kasuwar da yake kamar ana samun mutane suna korafi akan cewa babu kudade a hannunsu yi e to lalle gaskiya dai yanzu dai al'amarin dai kan duwar mutane su korafi babu kudin dan dai gaskiya wasu sai an ka duba kamar hali ne mutane suka zai kuma wallahi gaskiya dai abin dai ba kamar da yake ba babu ciniki a ba gaskiya ya ciniki ya rage dai kamar da Idan muka leƙa kasar Ghana kuma, wakil mai Idris Abdallah Bako ya jiyo mana farashin kayan masarufi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Ni suna nan ma'isa ne, in kika zo ni ma kika ke ma'isa mai wake ko ya sani. Kiniki yanzu gare ba yi ba ne, kayan ba fitowa ba kayan. Kuzi hakan ga muna yi mu sai Niger, muna yi mu sai Burkina, muna yi mu sai eh, Nigeria. Yanzu ga muka te Nigeria duka, sarkin Nigeria na wai kayan ta bai fitowa. Basin muka yi ma ba yi ba ne, alwa yau kayan mu na hanya, wai kare kayan fito. kuma mun tumun sai mun lord ya za a yi nijerin kuma aka lord aka zo aka kai burkina sai dai lorukunan nan sun saya wurin sun kai 500 sannan sarkin burkina nan in ya zo ya gan dama ya fito da waranga sannan a kwasa waranga fito da shi wake muke sai ruwa shinkafan nan ma mun zo mun shiga da me ba yi ba ne kuma noman nan su ba su samu noman kamar da suke samun noman nan ba boko haram ya dame su nijar burkina Najeriya duka ba su samu noman da suke yin noman na muna samu ba su samu wannan ba. Sai sa wadanga duka ba noma a nan Ghana. Suna noma Ghana, amma noma Ghana nan sakaranga eh, wanga Eh, maganin da ake sayar na ya yi tsada ba su ya sun yi noman nan yadda ya kamata ba fatalata kutuku guda 500 nawa za ki sai kuma mai noma na za ki samu kudin 500 ki sai fatalata na ki yi noma ya kai mutane ya bari muna sort komi ba mu sere kayan gwana-gwana ne yanzu dai ba yi zai muna sort mun sort ka da yawa. sa wancan shekaran war haka samu ciniki sosai azumin shekaran da ya wuce. Eh, ya fi na wanga. wangan nan dai kowa jikinta ya maso ne abin kin ma wai na ana so ya sai bai ya sai abin nan kaman ana karawa ne mun kai sakara wannan ya yake amma wangare ba magana yanzu na ga gashin kafa kala kala kaman uku ya kike auna shi kowane lokaci guda nawa ne eh ina auna wani shinkafa na wake da muna auna 35 ne yanzu ga ka zo ka kara kutukun nan 600 yanzu muna auna 40 shekara da ya wuce nawa kuke sayar da shi oh sakara da ya wuce ma abin da bai kai subsidy ba mun yi mauna 28 30. wake fa wake ya yi tsada ma 25 amma yanzu wake manyan na muna tare 40 wanda ke bin wannan 35 niger ma kanana ya zama cikin ghana ga 35 cedi a lokacin guda yan fi suna na rukaya Ba da kina sai da shinkafa iri iri ya kudin shi yake 25 kilos na akwai wani na nan 330 340 na nan 380 ma na nan akwai na 540 5 suna nan dai daban-daban babban kwataku akwai na 630 akwai na 750 730 620 gaskiya farko kami a shiga azumi da shi ana sin amma tun azumi ma bai kai bai kai komi ma ba ba sin masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman su lamu mana barmada idris abdullah bako da kuma julia da da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe, shin menene tasirin azumin Ramadan a wurin matasa? sunana malam nuru malam hamisu a nan garin da magaran goma ta ƙarshen nan tana da mahimmanci kwarai-kwarai lasiya ma ga mu matasa mahimmancinta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci kamar mu makan haɗu kullum tun da azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi eh, tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sauka kwana uku sauka a yi addu'a amma abin da muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma saboda ita wannan a cikinta ne ke da kwai dare ɗaya wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alfi shahr ya wata dubu kenan mu yi kokari ba lalle bane mutane a daren lailatul qadr ga a'a ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata dubu saboda aka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadon bayan al'umma a wannan zamani su mai da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan bukatun shi a ga matsaloli na ga suna wasu sun yi digiri ba aiki su riƙe Allah Allah kawo aiki ga shi wasu suna da abubuwa ga shi nan da yawa kowane kowane ya addu'a saboda lokacin da na amsa addu'a duk addu'a da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa so da kar a zama na ayi wasa sannan babban kiran da za mu yi akwai yan uwanmu matasa wanda za ki gani idan wannan lokacin wasu muna wuce wasu da dare za ta gani karye ɗaya suna balo wasu karye ɗaya zuwa ɗora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai bane a koma masallaci a koma ita daga wannan goma shi kenan sai mai rayu he wanda Allah ya arzuta ba ɗayan iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku diba da ta tsinci kan lasiya ma mu kasashen nan na Afirka wanda muke Afirka ta tsakiya diba cike irin bala'in da ke waruwa nan kasan makwauta nan kasan mu na farko waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake amfani amfani. To Allah ya saka da alkhairi. Yanzu kuma lokaci ne da zan zakulo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu wari kuke aiko mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Aisha Usaini Dango ta Karasuwa da Aisha Lawan bin Hambali MK ɗan Silba Sokoto tare da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. suka ce hukuncin kisa ta hanyar rataya da wata kotun jihar kano ta yanke wa ɗan canan nan da ya kashe budurwarsa ta hakan ya yi daidai domin yin haka ne kawai zai sa ya zama darasi ga na baya domin ganin buzu a masallaci yakan sa rago ya ji tsoron Allah. Shi kuma sako na gaba cewa yi wawashe kayan abinci a motar gidauniyar dangote a jihar Kebbi wanda ya kawo hasarar mutum ɗaya. Abin san bai daɗi ba. Don Allah shugabannin Najeriya ku tausaya wa talakawa. sako daga malam ango malamin makaranta ya wuri shi kuma sakonmu na gaba cewa ina taya sabon shugaban ƙasar senegal basir faye murna kama aiki allah ya bashi ikon yin adalci ga talakawan ƙasar sako daga allarab kana gashuwa sai kuma sakonmu da ya fito daga shehu adamu rajau ya ce shin wai yaushe ne talakawan najeriya za su girbi shukar da suka yi a ranar zaɓe domin yawanci a ƙasar tamu sai mutum ya shuka shinkafa a ranar zaɓe amma idan ya je girbewa sai ya tarar da ciyawa Allah ya kyauta shi kuma saƙonmu na ƙarshe ya fara da sallama ya ce ina so ku bani dama na yaba wa gwamnatin jihar Bauchi bisa rabon kayan masarufi na azumi na bana hakika gwamnatin jihar Bauchi ta yi tsari sosai kuma abin kwatance ce bisa haka ya sami yabo ga al'ummar jihar Bauchin kusan kayan abinci ya je duk inda ake so Allah ya ƙara gwamnatin jihar Bauchi ɗaukaka Sako daga Alhaji Abbas Baffa ce leɗi jihar Bauchin Najeriya. Tau madalla kafin mu karkare shirin ga tada da labarai amma fa wannan karan a takaici. Ƙungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ko WCK a takaice ta faɗa a yau talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe bakwai daga cikin ma'aikatanta a Gaza kuma nan take ƙungiyar ta dakatar da ayyukanta a yankin. A wata sanarwa da WCK ta fitar ta ce ta kammala kai tan ɗari na abinci a wani rumbun ajiya da ke dayar albala yayin da wani ayarin motoci masu silke guda biyu ɗauke da tambarin ƙungiyar ke barin wurin harin ya auku. Ƙungiyar WCK ta ce harin ta sama ya faru ne duk da cewa sun sanar da sojojin Isra'ila game da tafiyar. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa akan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai akan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. Harin da aka kai a jiya Litinin ya kashe akalla mutane bakwai ciki har da manyan masu ba sojoji shawara a cewar rundunar tsaron Iran. A wata wasiƙa da ta tura a jiya Litinin, jakadiyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya, Zara Ershadi, ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya tattauna akan abin da ta kira mummunan saba ka'ida da kuma kiyaye aukuwar ayyukan da za su jefa ofisoshin diflomasiyya cikin haɗari nan gaba. Isra'ila dai bata ce komi ba game da harin. A jiya Litinin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce za a hana kafar Aljazeera watsa shirye shiryen ta daga cikin Isra'ila. Da safiyar jiya ne Majalisar Dokokin Kasar ta zartar da kudurin dokar da ta ba gwamnatin damar rufe kafofin yada labaran kasashen ƙetare da take ganin suna barazana ga tsaron ƙasar. matakin wanda ya samu amincewa da tazarar kuri'u saba'in ko da yake wasu goma sun ki amincewa da shi ya ba firayim ministan kasar da ministan harkokin sadarwa ikon rufe kafafen yada labarai na ketare da ke isra'ila idan suka ga za su iya kawo barazana ga tsaron kasar dama a baya Netanyahu ya sanar da cewa zai sake farfado da kokarin rufe kafar yada labaran ta aljazira a isra'ila A yau Talata ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da ministan harkokin waje da na tsaron Faransa a zaman wani bangare na ziyarar da ma'aikata harkokin wajen Amurka ta ce za ta kunshi tattaunawar goyon bayan Ukraine. To madalla masu rauro abin da ya sau kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dora taimaka shirin ya zo gare ku sai Julie Lazar Gresham da ta ba da umarni. har ma da injiniyan mu ta yau malama sa'id Hamdun. Nisar fil hashin gumel nake cewa kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.